wannan bitbatizer din ba sa buƙatar ba sa buƙatar wani traffic ko kaɗan outside kawai in ka yi rajista kana yi rajista za ka je ka mai kawai in ka yi rajista za ka tura musu in ka tura musu za su yi approve za su leƙa sai sun yi review kafin su yi approving ba kawai take suke approving ba amma ɗayan website ɗin da za mu nuna saura guda biyu daga gaba akwai akwai suna su ko automatic ne kana yin applying za su biya ka kana yin applying ma'ana za su sama talla kana yin applying za ga talla ya yari kawai za ka ɗauko za ka ɗauko ka kawai za ga talla ya yari a sai ɗinka ana danna za su fara counting ga kuɗinka ya fara rating Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel ta ADK Sky Media. Yau bidiyon da zamu yi zamu bidiyo ne akan waɗansu ad network guda bakwai. Ma'ana ad network guda bakwai waɗansu platform ne wadanda za su baka damar monetizing na website ɗinka ma'ana za su rika sama talla website ɗinka. Mutane da dama suka tambaye mu a Google sun yi rejecting Google sun yi rejecting kaga mutum wai saboda Google sun yi rejecting site ɗinsa ba sa sun ki su karba kawai shi kenan sai ma ya ko kuma ya sare ya daina ma abin da yake yi ha ai ba dole sai google ba akwai website da dama wanda sukan biya kuɗi kan biya mutum in yana da website za su biya ka kuma biyan da za su maka za su ma biya ne mai kyau ma'ana suna biya mai kyau waɗansu ba daga cikin sun fi google biya waɗansu daga cikin sun fi google biyan kuɗi so da haka sai ga mutane da yawa with google ba dole sai da google adsense ba ba to amma mutane ba san su ba shi yasa muka ce bari mu kawo guda bakwai daga ciki daga cikin bakwai ɗin nan da mu kawo akwai waɗanda suke buƙatar dole sai kana da traffic matasa akwai kuma wanda ba ma sa buƙatar traffic daga cikinsu akwai wanda automatic kawai kana creating account kawai za ka yi mai kawai za ka sa talla ne a ciki za su fara biyan ka so da ka ba tara ba lokaci ba kawo mu shiga cikin biyan ina roƙon kan wannan shine ziyartar ka farko wannan channel ka danna alamar subscribe sannan kar ka manta ka danna alamar ƙararrawa sannan wannan bidiyo in ya burge ka danna alamar like domin haka shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kamar abubuwan da za su amfana da mu da haka mu shiga mu fara bidiyon to website na farko yau shine media buying wannan media buying din shi ma ad network ne waɗanda wanda zaka iya bada talla a ciki ma'ana in kai advertiser ne zaka iya bada talla su kuma su tallata maka sa a website din mutane developers in kuma kai developer in kuma kai content creator ne ma'ana mai website ne ko kuma publisher ne to zaka iya zuwa kai register a matsayin publisher in kai register a matsayin publisher sai me sai ka ɗauki za su baka code sai ka sa a website ɗinka sai talla ya rinka afiyarin sai duk wanda ya danna wannan tallan a rika biyan ka kamar da kowa ya sani so wannan media buying din shi yana da waɗansu requirement ma'ana akwai adadin da suke da bukata sai in ka kai wannan ka'idar za su fara biyan ka me ma'anan adadin shine sai kana da traffic kaza sabanin google su google za su gaya maka kawai babu bukatar traffic bawai bawai amma in kai ta tura sai su yi ta rejecting su kuma waɗannan traffic ne in dai kana da wannan traffic din a ciki kana samun adadin wannan traffic din da suke so shi kenan za su samu ka talla a cikinsa sannan ya tabbatar content ɗinka ba kwafi kwafi kake ba da haka media buying bari mu bincika kaɗan daga cikinsa mu duba a ga futures ɗinsa sun ce suna da mutum 12 billion art impression per month suka samu 12 billion ma'ana talla-talla mutane suna kallon talla-talla mutum biliyan goma sha biyu sannan monthly visit ana kallon website ɗinsu ma'ana tallansu mutum miliyan ɗari da Ashirin da biyar abinda suka faɗa a wata waɗanda suke ganin su ma'ana kenan suna sa talla website da dama suna da website kata suna raba talla sosai wannan suna da talla suna samun talla so sukan baka talla matsayin kai publisher idan masu ba da talla suka bayar su kuma sai su sa a cikin masu website masa ma'ana masu content creators ma'ana kamar kai publisher ne kenan so gashi nan wannan abubuwan da suke iya sa talla a cikinsa ma'ana in site ɗinka akan food and drinks ne travel ne da waye da duk akwai advertiser akwai talla-talla da suka shafi waɗannan categories din da haka zaka iya shiga a hankali hankali ka yi research a cikinsa based on research da za ka yi gashi nan certified by publishing uh, partners uh, google, google site publishing partners gashi nan sun collaboration da waɗannan so in ka shigo ciki ka shiga ciki so ga yadda site din nasu yake zaka zan iya je zan aje link din a kasan a kasan wannan bidiyo so da haka me requirement din su me adadin requirement din da suke bukata adadin requirement da suke bukata shine at least our minimum traffic requirement abinda traffic din da suke bukata for new publisher abinda traffic din da suke bukata ga wanda shi sabo ne yana son ya fara ne to suna bukatar 50,000 impression shine session suna bukatar a ce ana shiga ana shiga site ɗinka mutum dubu hamsin suna shiga site ɗinka a wata sai in kana da misali irin monthly visit wanda suke zuwa website ɗinka sun kai mutum dubu hamsin in sun kai mutum dubu hamsin zo ka yi applying wannan media buying ɗin inda ka yi applying to za ka samu kuɗi sosai wannan media buying ɗin sun fi google biyan kuɗi ma na yi amfani da su to da haka na biyu website na biyu shine ezoic wannan ezoic din shi ma google ad network ne wanda za su samu ka talla sannan su ma sun yi collaborating da google ad network da wordpress ga sunan dai da sauransu su man ka shiga su ma suna da requirement za mu je mu ga requirement ɗinsu so za ka iya shiga ka zo ka gani ga shi irin program ɗinsu rpm ɗinsu ga kuma ah, article ga shi nan abubuwansu za ka iya shiga ka zo ka kalla a hankali ka karanta ka gani inside ɗinka ya kai wannan ka kai wannan requirement ɗin za ka iya join in ka gara ma za ka yi join dukkansu duk wanda aka karba sai ka zo ka yi enabling din su na haka ga sunan za ka yi shiga ciki ka dudduba ka karanta ko ina su ma za ka gani ga sunan adadin abubuwan suna ta faɗa ga sunan ga sunan wayannan certified by wayannan kamfanonuwa wayannan kamfanonuwa sukan ba su talloli kenan wayannan kamfanonuwa waɗansu daga cikin suna biyan kuɗaɗe sosai ga masu me kawai me za ka yi shine suka ce create an account in kai create integrate with ezoic integration ma'ana kai za ka ɗauko abin da za ka yi a code ɗinka sai ka sa a website ɗinka so haka me requirement ɗinsu requirement ɗinsu shine gashi na requirement ɗinsu in ka zo requirement ɗinsu ga requirement ɗinsu a nan shine website ya zama at least ya kai mutum kana samun 10,000 visitors page views at least gashi nan abinda suke fada a nan gurin gashi nan saman nan previous thresholds of 10,000 monthly visit suna bukatar at least ka samu 10,000 monthly visit ka samu mutum dubu goma sukan shiga site ɗinka kafin su karbi ka sannan waɗannan sai site na uku wannan ad network na uku shine beat batizer beat batizer wannan beat batizer din ba sa bukatar ba sa bukatar wani traffic ko kaɗan outside kawai in kai register kana yi rajista za ka je ka mai kawai in kai register za ka tura musu in ka tura musu za su yi approve za su leka sai sun yi review kafin su yi approve ba kawai take suke approve ba amma ɗayan website ɗin da za mu nuna saura guda biyu daga gaba akwai akwai suna su ko automatic ne kana yin applying za su biya ka kana yin applying ma'ana za su sama talla kana yin applying za ka talla ya kawai za ka ɗauko za ka ɗauko kuɗinka ka sa kawai za ka talla ya fi ga sai ɗinka ana ɗan na za su fara counting ga kuɗin ka ya fara rating kuma bitbatizer suna biya da paypal suna biya da bitcoin suna biya da wire transfer ma'ana za su biya ka a paypal in kana da paypal in kuma kana so a biya ka da bitcoin za su biya ka in transfer kake so amma za su biya ka wannan shi paypal kudin ka shine suka ce low withdrawal threshold only 10 dollars abin da su dinga biyan ka shi ne idan kudin ka ya kai 10 dala kawai za su tura ma cikin paypal ɗinka kudin ka yana kawai 10 dala sabanin waɗansu da ya kai ɗari shi kuma wannan inda bitcoin ne in kudinka ya kai dala ɗari za su tura maka waya transfer kuma sai kudinka ya kai dala ɗari biyar za su yi ma transfer waya transfer ya fi kudinka ya kai dala ɗari biyar sai ya tura ma ya fi sannan sai website na gaba ad network na gaba shine wannan ad cash wannan ad cash din su ma the kamar bit batizer ne ba sa buƙatar wani requirement ba wani requirement ba komai kawai zuwa za ka yi ka yi a sai publisher ka yana yin as a publisher abinda za ka yi kawai za ka je ka su baka code za su yi review amma su sai sun yi review sai sun yi review site dinka kafin su sa talla amma ba su da wani requirement da za su ce wai sai ka kai me requirement ɗinsu to za ka gani requirement ɗinsu a nan muka ce in ka duba za gani no need requirement as long as you are new advertiser ko kuma new publisher or whether you are new or whether you are ko kai sabo ne ko kuma kai tsoho ne mai website za ka iya advertising da wannan website din ba su da wani requirement mai wannan mai damuwa sannan sai info links shine website na biyar info links wannan su ma ba sa bukatar wani traffic ko kana da traffic ko baka da traffic in ka zo za ka iya amma su ba sai sun yi review in ka zo za ka ga traffic ka duba requirement din su a nan gudun za ga requirement din su da su ce maka ba sa bukatar wani requirement kawai dai zamto a site ɗinka babu abubuwan da suka sabawa dokokinsu daga cikin dokokinsu ga sunan ba san ka ɗauko ka yi promoting violence abin da ya shafi fada ko wani abin kayan makamai da sauransu dukkan waɗannan daga cikin kwamitin kare zama website ɗinka akwai kayan faɗa ko kuma wani kayan abubuwan da ba shi da kyau ko wani irin abubuwa da ba kamar su irin irin irin abubuwan da ba su da kyau kowa ya san abin da ba shi da kyau to promoting illegal activities ba sa bukata ba sa so in dai suka leƙa suka ga website ɗinka akwai wannan kana promoting illegal activities ko kuma wani abubuwa na ba tsada ga za su yi rejecting za su yi blocking amma in babu wannan site ɗinka yana da minimum ko da kaɗan ne kake samun za su yi approving ɗinka sannan sai site na shida wannan site na shida instant ne shi ake cewa money tag a baya sunansa payroll art payroll art is it payroll art payroll art yes to wannan payroll art ɗin su ne suka koma suka zama money tag su ma automatic automatic abin da suke suke suke automatic kawai za su sama talla a cikin website ɗinka ba tare da wai sai sun yi review ba kana register kana yin gama verifying shikenan kawai talla zai appearing a website ɗinka ba tare da damuwa ba su da haka bar mu shiga can ƙasa ka gani su kuma minimum minimum abin da suke sawa shine za su dala ka yana kawai biyar idan da paypal la karba ko kuma inda suna da ad network da yawa ga paypal ga ga money ga wire transfer ga payoneer ga pay duk waɗannan za ga in kuɗin ka in ba wire transfer ne kuɗin ka kaɗan da dala 5 dollars ma za su tura ma kuɗin ka inda ya kai za su tura ma cikin account ɗinka so da haka website na karshe kuma shi ne wanda za mu bidiyo a kansa za mu koyar shi ma wannan ad network ne shi ma money tag za mu bidiyo a kansa amma sai mun fara na ad sera sannan sai mu zo mu yi na money tag yadda za ka yi creative sannan ka ɗauko code kasa me yasa muka zaɓi mu yi advertising akan money tag da astera su instant ne instant approval ne ma'ana 2 second za su yi approving ɗinka kana yi refresh kawai za su yi approving depending amma on network ne da kake amfani da shi so da haka haka website na karshe shine adstera adstera suna biyan kuɗi sosai fiye da tunanin mutane da monitor da adstera waɗannan suna biyan kuɗi sosai da adka suna biyan kuɗi da media by waɗannan na yi testing ɗinsu suna biyan kuɗaɗe sosai na kirki so don haka waɗannan ko ba google adsense ko ba google adsense da waɗannan kadai zaka iya making kuɗi da waɗannan kadai zaka iya making a lot of money a lot of dollars so da haka za ka iya biyan za ka iya samun kuɗi da waɗannan website ɗin ba tare da google adsense ba dole sai da google adsense ba google adsense na kashe ma jiki suna wani abu ka ga mutum yana ta complain so da haka anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo idan wannan bidiyo ya burge ka ka danna mana alamar like sannan kar ka manta ka danna alamar karara idan kai ma kana da wani ad network da ka sani wanda suna biya sosai kuma instant ne ma'ana automatic approval ka sa mana a ƙasan comment ɗin nan ka rubuta mana shi sannan saboda waɗansu gani su ƙaru gaba ɗaya mu ƙaru gaba ɗaya da haka nan ke cewa in baka danna alamar subscribe baka danna alamar subscribe domin duk lokacin muka daura sabon bidiyo a sanar da kai sannan kar ka manta kai wa bidiyon na alamar like domin hakan na kara mana karfin gwiwa kuma zai ba wa google zai fada wa gorzum na google wannan bidiyo yana da kyau sai a yi ranking dinsa a nan nake cewa wassalamu alaikum mu haɗa bidiyo na gaba